Malaman jami'a kudu maso gabashin Najeriya sun tofa albarkacin bakin su kan zanga-zangar wuni biyu da kungiyar kwadago ta ƙasa za ta fara gudanarwa gobe talata don baiwa malaman jami'a haɗin kai a yajin aikin da sun kwashe kimanin wata shida suna yi kan gazawar gwamnati wajen mutunta yarjejeniyar su da ita. Dr. Aloy Dimba wani malamin jami'a ne da ke ganin tasirin wannan zanga-zangar saboda za ta karfafa kokarin da ƙungiyar malaman jami'a ke yi. Ya ce wannan zai ƙara ƙarfafa fafutukar da ƙungiyar malaman jami'a ke yi don sa gwamnati ta fara tattaunawa da ita da gaske ko kuma ta mutunta yarjejeniyar da suka yi. Zanga-zangar za ta sa duniya baki ɗaya ta gane cewa gwamnati tana wasa ne da ita, kuma ya kamata a ga mata abin da ya dace. A cewar Dr. Muhammad Auta da ke koyarwa a jami'ar Nnamdi Azikiwa a garin Oka, ya kamata a yi zanga-zangar don jama'a su san cewa tura ta kai bango. Agency ta shigo ciki ne a matsayinta na uba ai. To kaga abin da ya shafi ɗanka ya shafe ka. Inda an ba wa gwamnati dama ai sai yi kokarin ta ne da za a yi rubuta wannan ishu ne sun gagara. To ka gani ya kamata ta a matsayinta na uwa da uba suka shigo ciki domin su ba da nasu gudunmawan kenan ba da yadda za a ga a samu maslaha. Ka san su gwamnati abin da ne nake gani kawai shine ba ɗauki bangaren ilimi da muhimmanci ba saboda me kaga yaran su ba su makaranta a makarantun gwamnati duka private university suke da inda ke yaran suna karatu a makarantun gwamnati to ai yaran ba za su maza musu a gida da kuka ba za su maza musu da korafi in ga yaro ya zo makaranta karatu bai kamata kara hudu ya gama sun ajiye shi shekara biyar shekara shida sakamakon yakin aiki akan abubuwan da kuma su din ya kamata su yi kuma su ma su san ya kamata to ka gani yanzu ya kamata a yi zanga-zanga saboda jama'a su sani cewa gaskiya abun ya kai a bango saboda yanda yara suke zama a gidan nan bai dace ba ya kamata kuma ta yi ya kokarin ta yanda za ta yi yara su koma makaranta sai dai dr john ono na jami'a gwamnati jihar Abia ya buƙaci sanin irin zanga-zangar da ƙungiyar kwaɗago ta ƙasa za ta gudanar. Ya ce shin har da dakatar da aiki gaba ɗaya na tsawon wuni biyu za a yi ko tattaki a kan titi kawai za a yi. Idan har zanga-zangar kan titi kawai ne za a yi, to fa ina ganin ba za ta yi wani tasiri ba, amma idan har an haɗa ne da dakatar da aiki a Najeriya gaba ɗaya, to tabbas za ta yi tasiri. tun watan Fabrairun da ya wuce ne malaman jami'a a Najeriya suka shiga yajin aiki kan rikon sakainar kashin da kungiyar malaman ta ce gwamnatin taraya ke wa bangaren ilimi da kuma gazawar gwamnatin wajen mutunta wasu batutuwan da aka tada a yarjejeniyar da gwamnatin ta shiga da ita a shekarar 2009. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Inugu, Najeriya.